ta fahimci idanuwansa duk sun bi sun kara narkewa saboda wani irin abu da yake ji yana masa yawo a cikin ƙwaryar mararsa sun fi ƙarfin 10 minutes a haka sai kara matse mata hannu yake yi a cikin nasa ganin yana ta matse mata hannu har ta dan fara jin zafi ya sa ta sake kokarin kwace hannunta a cikin nasa a karo na biyu wannan karan gazawa ta yi rukun da ya mata ya fi na farko don haka ta hakura ajiyar zuciya ya sauke haɗi da limshe idanuwansa ya buɗe su a kanta yayin da idansa da nata suka haɗe cikin na juna nan ta ga idanuwan nasa sun kara narkewa fin ɗazu please ki kwana anan kin ga ban da lafiya kar in mutu kafin safiya don Allah yayi maganar cikin magiya haɗi da kara narkewa dan gani yake in ta bar ɗakin zai iya mutuwa kafin safiya saboda tunaninta ya tabbatar da in yana ganinta ciwon jikinsa zafi ciwon jikinsa zai fi masa sauki zaro daradaran idanuwanta kyawawa ta yi waje duk da tausansa ya rufe ta saboda mararecewar da ya yi amma hakan bai hana ta girgiza masa kai alamar a'a ba karan narkewa ya yi yayin da idanuwansa ke kan hips ɗinta luntsuma luntsuma ɗin nan ya ci gaba da magana yana mai jin azabar tsananin sha'awar yarinyar na kikita masa kan abin da ba sai na faɗa ba da ke killace cikin gajeren wando don Allah ban da lafiya ba taba jiki na ke ji zazzaɓi zazzabi nake yi ba sosai ya kare shi maganar yana dan matsa hannunta da ke cikin nasa laushi da taushi ya haɗu nan take jikinsu ya amsa kada ma shi gogon ya samu labari wanda ga baki ɗaya hankalinsa ya gama tashi kin taɓa jikin nasa ta kuma ta girgiza masa kai a karo na biyu alamar a'a kara narkewa yi kamar candle ya samu zazzafar wuta don Allah tan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki kwana anan kin gani ban da kowa in kika tafi wa zai rinka miko min abu in ina so haba yarinya ta kinji ya faɗa wannan kalan ba tare da ya san ya faɗe su ya faɗi waɗannan kalaman ba tare da ya san ya faɗe su ba shi dai kawai ya san maganganun daga zuciyarsa suke fitowa direct ba kwana-kwana tausayinsa ya kuma ninkuwa a ranta sam bata san san bata son kwana amma bata san me yasa amma ba ta son masa musu saboda girmansa da take gani don haka ta yi shiru a wannan karan ba ta girgiza masa kai ba amma fuskar ta na bayyana ba ta son kwana a ɗakin nasa ya fahimci hakan akan kyakkyawar fuskarta don fuskarta ba ta ɓoye abin da ke zuciyarta zuwa yanzu ko shiru ta yi yana fuskantar ma'anar shirin nata za ki kwana anan don Allah ya kara faɗa murya cike da magiyar da bai san ma ya iya ta ba sai yau shi ba bai ma bai ma uban kowa irin muryar nan da nake da yake mata ita muryar da yake mata magana da ita daban ce duk irin yadda yake da mulki amma ita ke iya ba amma ita bai iya mata mulki ko kaɗan ba tare da ya ce komai ba ta koma ta zauna kamar za ta fashe da kuka shi kam gogon farin ciki ya rufe sa za ki kwana anan ko yarinya ta turo masa baki ta yi irin na shagwababbun yara Da tuni ya fuskanci da gani tana da shagwaba yanda ta turo baki ba karamin tafiya yi da imaninsa ba ga bakin ɗan mitsil kamar gidan tsuntsu da ta turo su da ta turo shi sai kara kyau ji yayi kamar ya danne ta ya tsotsa mata bakin domin ya jima yana son ya tsotsi bakin ta kawai daurewa yake yi kina fushi ne saboda bakiya so ki kwana a daki na ko ya jefo mata tambaya duk ya bi ya zama wani mai surutu a kanta kara turo masa bakin ta yi sosai ta limshe ido ta bude irin na masu fushi wannan karan dariya ta so ta basa amma ya daure yayi murmushi kawai yace tashi to ki tafi dakin ki tunda kin fi so na mutu ya faɗa haɗi da kara narkewa juyowa ta yi ta kalli fuskar shi fuskar nan tasa ta yi fayau ta yi hasken rashin lafiya idanuwan da suka ciko da kwalla saboda ba ta son bata ba ta son maganar mutuwa domin mutuwar ce ta saka ta a halin da take ciki girgiza masa kai ta yi alamar a'a da maganar bebaye ta ce ba za ta kwana ita za ta kwana ita ba ta son maganar mutuwa murmushi ya saki a zuciyarsa domin ya gano lawanta ya kara matsota ya zuba mata ido ko kyaftawa bai yi yayin da farin ciki ya rufe sa yau zai kwana daki ɗaya da abin da zuciyarsa ke zarama a kai ko ba komai bai shiga tsakanin su ba shi zai yi alfahari da ita akan hakan ta da ido yayi yayin da yake ji kamar zai haɗiye ta tsawon minti talatin ya sa a gaba ya sa ta a gaba yana ta kallo hakan sai ya tsorata ta saboda kallon yayi yawa don haka ta matsa ya bi ta da kallo inda ta matsa din ta koma kasan ɗakin ya kuma binta da kallo ita ba ta san kallon da yake mata ba nutsuwa yake samu a jikin a jikinta shi yasa yana cewa kallon nata ganin ta koma kasan ma amma ya ki daina kallonta yasa ta tafa hannu yayi yayi firgigit still yana kallonta out of control yace kina da kyau bai san ya faɗi kalmar ba sai da ya fito daga bakin sa ya fahimta yanda yayi maganar yasa ta sakar masa murmushi shi kadai ne a duniya in ya ce tana da kyau take shiga nishaɗi marar ɓoyewa ga toilet can in zaki shiga ya faɗa haɗi da nuna mata inda kofar toilet take da hannunsa girgiza masa kai ta yi alamar a'a dan ita ba mai yawan uzuri bace zo ki kwanta to anan ya kara faɗi haɗi da nuna mata kan gadansa a wannan karan haɗe masa rai ta ta makale ka faɗa ta juya fuska gefe tan ba za ta kwana akan bed ɗinsa ba wallahi ita ba 'yar iska bace ta faɗa aranta ba kya so ki kwana kusa da ni ta daga masa kafaɗa alamar eh yayi yayi ta hayo bed ta kwanta take hayowa sai da ta kwanta akan carpet ya sako akan ya sako daga kan bed din ya ce mata ta kwanta akan bed shi ya kwanta akan carpet amma ina san ta ki yadda da hakan dole ya koma kan bed din sai ya miko mata pillow da bargo da bargon lullubuwa ta amsa ta lullube dama ba ta so ta kwanta ta saki jiki hips ɗinta su bayyana da tsunduma tsunduman nonuwanta sai da ta lullube jikinta tsaf duk da ba sanyi take ji ba kana ta kwanta fuskar ta kadai ta bari a waje ya kwanta ta gefen da zai rinka kallanta ya tsara mata ido yana kallo ta yi addu'a shi ma addu'a yayi idanuwan nasa ko alamar bacci babu abin da yake ji a zuciyarsa akan yarinyar ba zai bar shi yayi bacci ba almukuri akuwa ba jimawa bacci yayi awon gaba da ita shi kam gogan kwana yayi yana kallon kyakkyawar fuskar ta kiran sallar farko ta tashi zuwa lokacin gogan ya samu bacci kenan Mikewa ta yi ta faɗa bedroom ɗinsa kyan bedroom ɗin ya ruɗa ta sai da ta yi 5 minutes tsaye eh, tana kare bedroom ɗin nasa kallo ga kamshi na ta ratsa ta kana ta yi fitsari ta yi tsarki ta ɗauro alwala ta dawo ɗakin ta ga inda aka tanada dan aka tanada dan yin sallah ta isa ta tada sallar nafila sai da aka fara kiran sallar asuba kana ya farka ya ganta tana ta nafilfili. nan ya kara jin ta shigar masa zuciya saboda ibadarta haka kawai ya ji umminsa ta faɗo masa a rai saboda ummin sama kullum sai ta yi na filfili kafin sallar asuba duk sadda zai ga yarinyar sai umma ta zo masa a zuciya kanin yarinyar na tunar masa da umminsa mike waye yana jin kwarin jikinsa ba kamar jiya ba amma sai dai yana ganin jiri dake yana ganin jiri dakewa kawai yayi haɗi da cijewa ya nufi bedroom ɗinsa alwala ya ɗauro zuwa lokacin an fara kiran asbahi yana dawowa ɗakin ya ga bai ganta ba wato ta yi tafiyarta murmushi ya sake shi dai yau farin ciki yake yi kamar an masa kyautar aljanna saboda ya kwana yana kallanta abin da yake ji a kanta ya yawaita a zuciyarsa sallar zazzafar masifa da jarabar so yake mata ba tare da ya sani ba sallar asuba yayi kana ya koma ya kwanta zuciya cike da zafin tunanin yarinyar sai da suka yi two days suna kwana tare ita tana kasa shi yana kan bed kwana yake yi yana kallanta lokuta da dama ji yake yi kamar ya zo ya rungume ta ya shige cikin jikinta ko zai samu sassaucin abin da yake ji a kanta amma sai dai kashi ya gaza yin hakan yarinyar kwarjini take masa a kwana na uku ta ce ita ba za ta sake kwana a ɗakinsa ba ba dan yana so bai kyale ta ta koma kwana a ɗakinta kamar an zuba masa wani sabon ciwo haka ya ji ciwon ma karuwa ya rinka yi musamman ma in dare yayi amma dai rana in zai ganta sai ya ji saukin ciwon yau ya gaji da ciwon da ke jikin nasa ga azabar jiri da ke ɗibarsa duk sanda zai tashi tsaye don haka karfe shida ya fito ya a daddafe direba ya ja shi zuwa asibitin Dr. Mutsaf din tun kafin su karasa Dr. Mutsaf tun kafin su karasa ya masa message cewa gashi nan zuwa asibitin Dr. Musab ya masa reply da to a office din Dr. Musab din Abdul Jalal ya same sa kallo ɗaya Dr. Musab ya masa bayan ya shigo ya zauna ya fahimci gogan fa yau ba kanta an wa uwar biki sata lafiya Abdul Jalal ya zauna ya shiru ne Kar karkada kafa yake yi duk ya bi yayi sanyi ta ko ina Dr. Mutsab da ke kallon sa yayi murmushi dan ya san halin kayansa, sa baka da lafiya ne Dr. Mutsab ya jefo masa tambayar dan ganin ya zauna bai ce masa komai ba sai mulkin kawai yake zubawa Abdul ya ce cikin isa da zallar mulki irin na jinin sarauta zazzabi nake yi sosai a kwanakin nan ina ganin jiri sosai Dokta Mutsab da ya zuba masa ido haɗi da nazartar sa ya ce me kake tunani Abdul ya dago ya kalle sa kuma ya wani ɗauke sai yana faɗin daga zazzaɓi daga ganin jiri sai aka gaya maka tunani nake yi ko uban yan iya abdul ya kare shi maganar cikin zallan mulki dokta yayi yi marmashin gefen kumatu wallahi tunani kake yi malam sai wani ciccijewa kake kamar wani ɗan daba a hasale abdul ya ce adda da gatari adda da gariyo ne suka bayyana dan kansu Dr. Musab dariya ta zo masa wuya amma ba damar yinta dole ya gimtse ta don wallahi zuwa yanzu tsoron gogon yake yi sai ya yi ta matsifa da sai ya yi ta matsifa ba dalili mai neman kuka ne aka jefe sa da kullun kashi malam zaka duba ni ne ko yaya Abdul ya faɗa ba kwarin jiki ba tare da dokta ya ce komai ba ya miƙe ya fara duba DP ɗinsa nan take ya ga yayi wani irin hauhawa sosai kuma ya san damuwa ce ta sa jinin nasa hawa saraki please me ke damun ka haka ne dan Allah me ke damun ka da har ka yawo haka haka sosai cewar dokta da ke mamakin ganin yadda jinin sarake ya hau ya yi fesa tunaninta ya samun hawan jini nan gaba wallahi har ciwon zuciya zai samu a hankali sai ka bari amin tunaninta tunaninta ya samun ciwon hawan jini nan gaba wallahi har ciwon zuciya zai samu a hankali kuma sai ka bari ya faɗa a zuciyarsa ba tare da ya san maganar ta fito fili ba domin yanzu bai iya ɓoye magana a zuciya saboda ya gaji da ɓoyewar yayi dauriya har ya gaji kai shi bai ma shi bai da ma dauriya in akan yarinyar ne duk ta bi shi da ido yana kara buɗe kunnuwansa kan abin da suka jiyo musa daga bakin Abdul Jalal what me kace saraki tunanin wa kake da yake neman kai ka kabari dan Allah yau kai sharing problem ɗinka da ni please abokina ni mai rike maka sirrin ka ne har abada dokta ya faɗa mamakin Abdul na kara ninkuwa a ransa haka kawai Abdul ya tsinci kansa da san gaya wa dokta abin da ke ransa game da yarinyar domin ya gaji da boyewa yana ganin in ya faɗa masa zai samu sassauci kullum tunaninta nake yi in ban ganta ba rayuwata ba ta min daɗi tsananin sha'awarta nake yi sha'awar da ban taɓa wa wata ƴa mace irin ta ba sai ita wallahi doctor na rasa ya zan yi kuma so nake yi na rungume ta ko zan ji sassauci amma na gaza yin hakan dokta dan Allah in ana allurar canzawa mutum tunani kai min tunani na da lissafi na ya canza in koma kamar da wallahi haukacewa nake so na yi please ko za ka yi ni asibitin mahaukata ne Tun wallahi na haukace mutum ɗaya ta hana ni sukuni kwata-kwata dokta duk maganganun nan da yake yi yinsa kawai yake yi amma ji yake kamar ya ɗaura hannu a kai ya fasa ihu ko zai samu sassauci idanuwansa tuni suka ciko da kwalla tun san da ya fara maganganun glass ɗin da ke idan dakta ya cire ya ajiye a gefe ganin lamarin ba na wasa bane jin maganganun da ke fitowa daga bakin abokinsa limshe ido yayi saboda gani yake yi mafarki yake yi wai yau sarake ne wai AA sarake ne ke maganar soyayya abin da bai taba yi ba tun zaman shi da shi a rayuwarsa takumi tagumi dokta ya rabkama da hannu biyu biyu yana kallon Abdul da ke zaune gaban sa yayi kasa da idanuwansa yayin da tuni hawaye suka fara zuriya akan fuskar sa nan dokta ya kara sarewa ɗumbin mamaki ya kuma rufe sa saraki ne yauke hawaye dokta ya faɗa a fili yayin da mamaki ke kara lullube sa sannan ya shiga tunani tunani sa ita ma ta ɗauki zafi ta shiga tinkin saraki ka sa ni a tunani please maganar nan da kake faɗa sau da kake nufi matarka ne ko ko yaya ne ni wallahi ban gane ba dokta ya faɗa cikin rudu Abdul da idanuwansa ke ta ambaliyar ruwan kwalla har zuwa lokacin ya ce almukuri a ce wallahi ita ce wata ce ba kowa bace a duniya amma ni a duniya ta ita ce duniyar ta ma baki daya dokta yarinyar nan ta canza min tunani da rayuwata duka ya faɗa wasu hawayen na kara wanke masa fuska dokta ya ɗauko glass ɗinsa da ya cire ya mayar a idanuwansa da ya fi kallon sarakin da kyau domin ya fara tunanin ko dai da gaske ne asibitin mahaukatan za a kai sa dan bai ga alamar azancensa akwai hankali ba wace ce kuma hakan saraki anya jalalu ba ga mu kai ba wanda ya saka ka wuka ko kuma dai ka fara shaye-shaye ne doctor ya faɗa yana jinjina kai dan baya tunanin a duniya AA Saraki zai so wata mace kamar yadda yake cewa domin Saudi ba za ta bar sa ya so wata ba wannan shedaniyar doctor ya faɗa a ransa wallahi doctor kullum da tunaninta nake kwana nake tashi wallahi ni ne Abdul abokinka wanda kuka yi karatu tare bude idanunka sosai ka gani ni ne wallahi ji nake zan mutu akan yarinyar nan dan Allah doctor me ke samu na, ne please ka gaya min Abdul ke maganar cikin rudani dan shi bai ma san me ke samun sa ba zafin so ne ke damun ka sarake duk wannan alamun alamomin da ka gaya min na so ne san ma mai zafi Dr. ya bashi amsa direct dan ya fahimci shi bai fahimci me ke damunsa ba ma kwata kwata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai eh, ai eh, sarake ya fada hadi da cusa hannayensa na dama da na hagu cikin audugar sumar kansa yana mai ci gaba da hawaye duk da ya tsira masa ido zuciya cike da tausayawa mamaki da alheri ba su bar shi ba har zuwa lokacin ganin AA saraki a gabansa yana riskar kuka kamar karamin yaro hakan na sa shi tunanin anya ba mafarki yake ba so Duk so Sofaka ce Abdul ya faɗa still wasu hawayen masu raɗaɗi suna zirya akan fuskarsa duk ya ce ya zazzafar so ka faɗa abokina mai tsananin zafi amma dan Allah ka sassauta wa kanka ka tsaya mu yi magana ta fahimta in kana kukan nan ba zan fahimce ka ba dan Allah saraki kai fa babban mutum ne kai ne fa next president din mu please ka rinka da wuriya doctor ya faɗa cikin damuwa Abdul Jalal ya amshe da wallahi doctor ban san dauriya ba akan wannan yarinyar da nake ciki akan wannan yanayin da nake ciki dan Allah dama haka shi so din yake doctor Mutsaf ma tuni damuwa ta rufe su ganin abokinsa na kuka haka baka kautawa saraki wallahi so ka afka amma ni ban fahimci me kake nufi ba at all ko in ce na shiga rudani dan Allah wace ce wacce ka kamu da santa har haka Abdul a ina take please nan Abdul Jalal ya kwashe labarin almukuri ai bashi daga farkon fara ganin ta har zuwa yanzu bai boye masa komai ba tuni wata biyar zufa ta rufe Dr. Musab duk sanyin esin da ke office din Bejinsa. sa sai ma ya ji esin zafi take masa saboda azabar tashin hankali tunda saraki ya fara ba su labari ba abin da yake tunanowa sai saude tausayin yarinyar ya kama shi duk da bai ganta ba again ga ta bebiya ga ta mai aiki duk makirci da bala'i da masifar saude babu wanda dokta bai sani ba ya arhamar rahimin ya zalzala luwal ikram dokta musab ya faɗa yayin da zuciyarsa ta yi masa sanyi ƙarai tausayin yarinyar kawai ke yawaita a zuciyarsa kuma ga ta yarinya dan duk saraki ya gaya masa dan Allah Dukta, ka gaya mun ya yi da abin da nake ji akan yarinyar nan cewar saraki da har zuwa lokacin yake ta kwalla kai baka ce babban mutum bane saude ita ce kalmar da ta fito daga bakin dokta ban jin tsoron kowa akan yarinyar nan dokta in duk duniya za ta taru na san ba za su cire min san yarinyar ba haka in duniya duk za su taru a kaina za su kashe ni ba zan iya daure wannan abin da nake ji ba Abdul ya faɗa ba gudu ko ja da baya. Dr. Mutsaf ya kare firgita da lamarin saboda yana hango bala'in da ke kwance yana bacci tsawon shekaru amma yanzu ake neman tadasa. Dr. So nake yi na kusanci jikin yarinyar nan. Abin ya mun yawa ga azabar so ga azabar sha'awa wallahi so nake yi na kusance ta jiki da jiki Abdul Abdul Jalal ya faɗa babu alamar wasa. Dokta ya zaro ido waje wato dai doctor ya fahimci lamarin ya wuce zurfi da tsawon tunaninsa sai kenan fa kake nufi saraki ya so nake so na yi making love da ita ko zan ji sauki a marata wallahi doctor babu wanda zai iya fahimtar me nake ji a zuciyata in naga yarinyar nan bakuncin hauka bakuncin bakuncin hauka ke ziyarta ta bana iya controlling na kaina kwata-kwata akan yarinyar doctor Abdul ya faɗa yayin da fuskarsa ke bada tabbacin abin da yake faɗi zuwa lokacin hawayen idanuwansa sun kafe saboda azabar da ta shahara ya shahara. No, no, no saraki, please. Kar ka kusanci 'yar mutane, sai dai in zaka aure ta ne, cewar Dr. Abdul ya ce ya. San aure ta wallahi Dokta. ban taɓa san wata halitta da tsananin sha'awar ta ba sai yarinyar Dr. Mutsaf ya gama fahimtar da gaske Abdul Jalal yake yi. San biya yake yi, amma kuma sai dai in sarake shiga rayuwar yarinyar, to tabbas yarinyar za ta sha wahala. Ba shi saraken ba, ita za ta wahala. Abokina, ko dai ka kwanta da yarinyar ne? ta ya jefo ma Abdul tambaya. Me yasa ka ce haka? Abdul Jalal ya jefe sa da tambaya ba tare ta ya bashi amsarsa ba. Saboda san da kake mata yayi yawa sarake. In ba dai ka kusance ta bane kaji abin kaji ban darshen ta da dadi ba ta ya zaka mata wannan san shi yasa na tambaye ka ko dai ka riga ka hau kan yar mutane ne cewar dokta Abdul Jalal da ke kallon doctor ya wallahi dokta ba abin da na mata ni tsoro take bani ko din ɗinta na kasa yi amma wallahi yarinyar ta gama na kasar min rayuwa doctor please help me my friend ya kare shi maganar da maki ya kai kace Dr. Mutsab ne zai cire masa abin da yake ji akan yarinyar please ka fita a rayuwar yarinyar nan Jalalu kafin ita ma a sabauta mata rayuwa a kanka. dan muddin ka aure ta matarka ta sani wallahi ita ce ajalin yarinyar nan so dan haka is beta ka fitar mata a rayuwa dan Allah saraki ka dubi kasar yarinyar nan please kada a sata a wahala kamar yadda aka saka Aisha a wahala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 ta ga shi ma idan yake kallo nan take ta fahimci idanuwansa duk sun bi sun kara narkewa saboda wani irin abu da yake ji yana masa yawo a cikin ƙwaryar mararsa sun fi ƙarfin 10 minute a haka sai kara matse mata hannu yake yi a cikin nasa ganin yana